ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a wanda yake shine yammaci na biyar a wannan wata watan rabi awal a shekara ta 1431 da ke yammaci ne na 19 ga watan biyu a shekara ta 2010 miladiya a yau da izinin allah ta'ala za mu tashi a kan aya ta 154 a cikin wannan sura suratul an'am na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلاً وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون الله يكتشوى ثم آتينا موسى الكتاب سنة مكة بيما أنه موسى عليه السلام لتافي وانديكي وانا لتافي شيني لتافي التوراه shi wannan littafin a taura tamaman littafi ne cikakken littafi ya tara dukkan abin da ake bukata alallazi ahsan kuma cikan ni'ima ne ga wanda yake ya kyautata an ba da littafin a taura ga wanda yake ya cancanci a bashi Allah ta'ala ya ce wa hal yati qala la yanalu ahad yadh zalimin wannan gaga ciko ne na ni'ima sakayya ce da ubangiji Allah ta'ala yi ta ga wanda yake ya kyautata wa tafsilan kuma wannan littafi na attaura bayani ne waraka ne filla-filla li kulli shay'in ga kowanne abu da ake bukata shi ne Allah ta'ala yake cewa wa katabna lahu fil min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in fa khudha bi quwwatin wa amr qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum dar fasiqin ce littafin a taura littafi ne mai cike da bayani filla-filla shari'o'insa shari'o'i ne tabbatattu filla-filla masu cike da bayani dalla-dalla wahudan kuma shi littafin a taura littafi ne na shiriya wa rahmatan kuma littafi ne na rahama gaba ɗayansu la'allahun bi ƙayar rabbihim yominun domin su waɗanda aka bai ma wannan littafi na taura aka turo wannan annabi mai daraja annabi Musa alaihi salatu wasalam da wannan littafi domin mutanen bila qa'i rabbihim dangane da abin da ya shafi haduwa da ubangijin su yu'minun za su imani ma'ana za su imani da ranar tashin alkiyama aka turo wannan littafi na taura da kuma annabin da aka turo wanda ke bayani na abin da at-tauran ta kusa ubangiji Allah ta'ala ya siffata wannan littafi na at-taura da sifofi kamar haka Allah ta'ala ya sanya shi littafi ne cikakken littafi Allah ta'ala ya sanya littafi ne mai bayanin komai shine wa tafsilan li kulli shay yana bayani yana fayyacewa tsakanin zare da abawa na komai sannan kuma wahudan littafi ne na shiriya wa rahmatan kuma littafin a taura littafi ne na rahma ubangiji Allah ta'ala ya sifanta wannan littafi na a da waɗannan bayanai filla filla a cikin wannan sura mai albarka kuma yace wannan bayani ne ana fatan su waɗanda aka aiko musu da wannan littafi za su imani za su bi wannan littafi na taura Allah ta'ala ya ce thumma atayna musa kitab sannan muka bai ma Musa alaihi salatu wassalam littafi ina littafin ka sannan muka bai annabi Musa alaihi salatu wassalam littafi an ba kuma ta ba wannan bayani ya biyo bayan ayoyi da muka karanta ne fadan Allah ta'ala qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'an wa bil walidaini ihsana har muka aya ta biyo bayan wannan wala taqrabu mal yatimi illa billati hi ahsan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun sai Allah ta'ala ce thumma atayna Musa alkitab sannan muka bai ma annabi Musa alaihi salatu wassalam littafi wanda yake littafi ne na at-taura shin Allah ta'ala ya ba da littafin at-taura ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam eh domin a ƙa'idar larabci sun ma tana daga cikin harufan da ake yin adafi da ita kuma ƙa'ida na summa ana yin atafi ne littartib domin jerantawa daga wannan sai wannan sai wannan sai ka atafi da summa kun gano wannan idan ka ce da hala zaidun summa abubakar summa usman summa kaza ya nuna wanda ya fara shigowa shine ba zai daga shi sai wa sai wannan sai abubakar sai kaza sai kaza amma idan ka ce da hala abubakar wannan bayana nuna cewar daga wannan sai wannan bane kana ba da labarin shigowa ne kan yi wanda ya zo a ƙarshe a lissafi shine ya zo a farko wurin shigowa akwai bambanci tsakanin wawon da fuma ko babu akwai bambanci to wannan fuma ɗin irin wacan ce ko kuwa sai malamai suka ce a wannan fuma ce litartibul akhbar tana ba da tana ta jeranto labari ne kawai ba wai hukuncin daga wannan sai wannan bane ba tana zuwa da wannan kamar da wani yake cewa kulli man sada ma sada abuhu sun qad sada qablahu jadduhu kulli man sada ka ce ga wanda shugabanci ya jagoranci ma sada abuhu sannan baban shi yi gani thumma qad sada qabla zalika jaddu sannan ka ma kakan shi yayi an samu ma guda nawa guda uku aka kawo da sai a kawo uba sai a kawo kaka wanda yake kaka shi ne na farko sai wa uba sai ɗa sun summa akan ya tafi da ita na abin nan na al'akhbar kaɗai ba wai daga wannan sai wannan ba na'am وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون الله تعالى يتشي وهذا كتاب كما وانا لتافي ميتارا البركة وانا لتافي كنا القرآن أنزلناه مبارك من سوكد شي ميتكد البركة ينا قنشد البركة لتافي القرآن با babu wanda zai karanci ƙur'ani ya taɓe muddin ya yi domin Allah babu mutumin da za a bashi alkur'ani ubangiji Allah ta'ala ya hore mai alkur'ani sannan ya ji wai wani ya fi shi wani abu ba ce wannan in ya kuskura sai ya yi bayani na ni'imar da Allah ta'ala ya mishi kuma ya kafirce mata ubangiji Allah ta'ala ya maka baiwa ta alkur'ani ka iya karatun shi Allah ta'ala ya sa ka haddace shi gaba daya ko ka haddace waɗansu al'amura da ke ciki sannan kana ƙoƙarin aiki da shi babu wani wanda zai ce ya kai ka falala alqur'ani mai girma kenan wannan kitabun lahi aw faqu shafi'in wa aghna ghana'in wahibun Allah ta'ala yake cewa wa hadha kitabun wannan littafi anzalallahu masaukar da shi mubarakun mai cike da albarka littafin alqur'ani littafi ne yana cike da albarka sosai da sosai wataku ku ji tsoron fatabi'uhu to ku bi wannan littafi ɗin. Allah ta'ala ya sauka muku da shi ku bi bin littafin alkur'ani na farko shine ka iya karanta shi karatun alkur'ani ba karatu bane kawai da mutum zai karanta komai da komai yana karatun qur'ani da yaren shi ka gano wannan da kyau ko saboda ka iya karatun shi dan wallazi ba fil ummiyina rasulun minhum yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin alkur'ani da shine a tilawa yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba kuma yana sanar da su shi dai littafi ɗin ma'ana ya koya masu iya karatu kuma su san ma'anonin shi sannan kuma ya aiki da shi ne wai an gano waɗannan al'amurra mutum ya iya karatun qur'ani ya san abin da ya kunsa kuma ya aiki da wannan shine biyayya na alqur'ani mai girma umarnin da ke ciki ya kokari ya ga su halin da ke ciki mutum ya hannu wani shi qur'ani ya ce maka duk abin da qur'ani ya ce ka bari ka bari wani shine biyayyaka da alqur'ani mai gira wani shine khadimul qur'an amma in ba haka ba sai mutum ya zama hadimul qur'an Allah ya sauke fattabi'uhu ku bi wannan littafi mai albarka taqu ku ji tsoro la'allakum turhamun domin ku ana fatan ku samu rahama da aka ce taqu ku ji tsoro sai ba a kawo me za ku ji tsoro hmm? domin fi'ilin muta'addi ne yana da maf'ulun bihi me ina maf'ulun bihi din yake lalibo shi a qur'ani mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya nuna wata rabbakum kenan ku ji tsoron ubangijinku la'allakum turhamun domin wannan zai sa a muku rahama jin tsoron ubangiji shi ke sa mutum ya samu rahama a wannan sura mai albarka suratul an'am Allah ta'ala ya hada at-taura da al yace thumma atayna musa al-kitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli shay sai kuma yace wa hadha kitabun anzalallahu mubarak wannan littafi na alkur'ani qurani wannan littafi an saukar da shi ne mai cike da albarka da yawa a wurare ubangiji Allah ta'ala yakan hada a taura da alkur'ani kamar yadda yake cewa wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadha kitabun musaddiqul lima bayna dai kamar yadda Allah ta'ala yake cewa abin da yake hikato maganganun aljanu suke cewa inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa kun gane wannan da ke ko kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran hudan linnas taj'aluna qaratisa tubduna wa tukhfuna kathira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك أجا تما haɗa التوراة سنة aka haɗa da alkur'ani sau da za ga ubangiji Allah ta'ala yana bayanin a domin kafin zuwa a taura ta kunshi bayanai masu tarin yawa na abubuwan da suka zo kafinta an da kyau ko da alkur'ani ya zo shi kuma sai gaba ɗaya ya haɗa na taura ɗin da kuma ƙarin ƙari a kai isa ya zama na kana buƙatar ilimi mai zurfin gaske a ƙur'ani mai girma ubangiji Allah ta'ala ya faɗi waɗannan abubuwa suke cewa qalu laula utiya ma misla ma utiya Musa Allah ta'ala ta aure maka furubi ma utiya Musa min qabl qalu sahirani ko qalu sahirani wannan zai taimaka maka sosai da sosai qalu sahirani suka ce sahirani mana a kira'a ta abin nan kenan wanda ba sihiran ba sihiran abin nan musanna ne na mai kenan na sihir sai zama na sihiran ai asiri ne guda biyu ƙur'ani da a taura sahiran masu asiri ne suwa kenan wanda aka bai man littafan guda biyu a taura da injila kun saboda su tsafi a lokacinsu da waye da waye da magozanci dai kame da bayani ya gabata ka sha mai tsaka na fir'auna da annabi Musa sai suke daukan littafan ma haka suke ma'ana dai akwai alaka tsakanin at-taura da alqur'ani mai girma ta ina ta at-taura ta tara bayanai na sakonnin annabawa da suka zo kafin ita kuma ya wannan da kyau ko shi kuma alkur'ani ya kunshi bayanan da ke cikin at-taura baki ɗayan shi da kuma ɗoli akan wannan duk abin da kake bukata akwai shi ƙarin ƙari a cikin littafi alkur'ani mai girma na'am an taqulu innama unzila kitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an la laghafilin أو تقولوا لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة famanan gwamnan muke zababiya ya dilla ni wasu dafa canha sanadisillahi na yauce da fu na cana ya allah ta'ala ce an taƙulu abin da ya sa aka sauka muka da wanan abin ya sa muka da sauka muka da wannan littafi na mai kenan. na alkur'ani da ya ce wa hada kitabun zallahu mubarakun fattabi'uhu ku bi shi wa taqu ku ji tsoron ubangijinku la'allakum turhamun domin a muku rahama dalilin da yasa aka sauka da wannan littafi an taqulu domin kada ku zo ku dinga cewa inna ma unzila alkitabu ala ala ta'ifatin min qablina inna ma abun sani kawai unzila alkitabu an sauka da littafi ne ala ta'ifatayn min qablina akan wasu tawaga na ƙungiyoyi guda biyu kafin mu suwa kenan su ne ta'ifatayn min qablina wa in kunna duk da cewar mu mun kasance an dirasatihim dangane da karatunsu su suwa kenan su yahudu da nasara laghafilin mu mutane ne rafkanannu ba mu iya yaransu ba ba mu san yaransu ba mu larabawa ne dan kada ku zo ku ce abin da sa an ta ƙulu inna ma unzila kitaba ala taifatin min qablina dan kar ce kawai an saukar da littafi ne mu ba a saukar mana da littafi ba saboda haka waɗanda aka saukarwa da littafi su ne yahudu da nasara su yahudawa an ba su littafin taura su kuma nasara littafin injila wa minal ladina qalu ina nasara qalu ina nasara kenan akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukiru bihi kun gano wannan da kyau ko dan kada ku zo ku ce ai su an ba su littafi ne wa in kunna duk da cewa mu mun kasance an dirasatihim nan gane da karatun su ba mu iya karatun su ba ba mu san yaran su ba to nan kada ku zo ku faɗi wannan maganar shi yasa aka saukan muku da littafi da yaran ku na farko an saukan muku da littafi ranar alkiyama ba za ku zo ku ce su kaɗai aka saukowa da littafi ba haka ne na biyu an saukar da littafin da yaran ku dan kada ran kiyama ku zo ku ce eh an sauka muku da littafi amma ba da yaran ku ba bilisanin arabiyyin mubin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min munzirin bilisanin arabiyyin mubin لسان yulhiduna ilayhi ajamiyun wa lisanin lisanun arabiyyun mubin to dan kada ku zo ku wannan maganar shi yasa yanzu an katse musu hanzari kenan babu wani ta cewa sai wani abu na gaba kuma Allah ta'ala ce auta kulu ko kuma ku ce in ba ku faɗi na farko ba watakila ku faɗi na biyu ku ce me lau unzila ana kitabu inda a ce mu aka saukarwa da littafi ba yahuda da nasara ba da mu ne da a ce mu ne la kunna ahada minhum da mun kasance min fi su shirya ka gano wannan da ke ko dan gano ku zo ku faɗi wannan hanzarin saboda mutum da ka gan shi ɗinnan shaɗanin mutum ne Allah ta'ala yake cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytuhu khashi'an mutasaddian min khashyatillah amma da yake mutum ne fa innal insana la zalumun jahul ko kafar da sauransu ya ya jahilci kanshi gaba daya mun gano wannan da kyau sai Allah ta'ala yake cewa aw taqulu ko kuma ku ce lau an law unzila ala alkitabu da mu aka saukarwa da littafi ko wani ne ya je neman aiki takaddun da ya sa a sama gaba daya ba shi da ingilish kun gane ashe ya yi risitin ɗin ingilish din saboda haka yana da paper ingilishi din amma tana ina kenan tana kasa shi wanda ya je yana duba sai ce kash ai baka da ingilishi da ya duba takaddun sama ya nuna inda yana da ingilishi da an mai kenan sai ce ai ingilishi din yana kasa kun gane maganar yauwa saboda haka wai masa kaɗa mutum yake so yake nema ba asalin gaskiya ce a gaban shi ba shine Allah ta'ala yake cewa aw taqulu ko kuma ku zo ku ce lau anna unzila ala kitabu wallahi da mu aka saukowa da littafi la kunna ahada minhum da mun fi su shari'a suwa kenan yahudu da nasara aka saukowa da littafi da sun faɗi wannan wannan magana da Allah ta'ala yake cewa dan kada ku ce kaza kada ku ce kaza kada ku ce kaza sun faɗi wannan magana fa kuma sun yi rantsuwa ma akan haka din Allah ta'ala yake cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahada min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum ila nufura istikbaran fil ardi wa makra sayyi wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahli Allah ta'ala yake cewa wa aqsamu billahi sun yi rantsuwa da Allah a aimanihim makurar rantsuwar rantsuwar ta ƙarshe suka yi suka ce la'in ja abunna la'in ja nazirun wallahi har idan wani mai gargadi ya zo musu in ji su suka ce laikunun na ahada wallahi sai sun kasance mafiya shiriya min ihdal umam akan ɗaya daga cikin waɗannan al'ummun guda biyu wadawa kenan yahudu nasara sai sun fi su shirya inda suka samu manzo Allah ya ce falan ma naziru a lokacin da mai gargadin ya zo musu eh? ma zalimu illa nufura ba abin da hakan ya kara musu sai daɗa nesa sai daɗa gudu famalahum an ani tazkirati mu'ridun ka annahum humurun mustanfira farrat min kaswara kai ka ce fa ayari ne na dabbobi na humur abin nan jakai kamar ka ce an saki dore ayari mai tarin yawa nasu farrat min kaswara kawai sai zaki yi dirimiki a cikinsu in sun tashi tarwatsiya suke tarwatsiya eh kana ganin ana cewa suna cewa mu haɗe can mu yi gaba ba tarwatsa suke gaba ɗaya ba ba haka suke ba Allah ta'ala ce wai mai isa idan aka karanta musu tazkira suke irin wannan darewar ne famalhum an tazkirati ma'rudin ka annahum humurun mustanfira farrat min kaswara suka kece a guje suka tarotse saboda kaswara an samu zaki yayi diramiki a cikin su Allah ta'ala ya ce ma zarhum ila nufura istikbaran fil ardi karka ji cewa wai ko dalilai bai ishe su bane a'a dalilai ya gamsar da su istikbaran fil ardi kawai kekashe kasa suka yi suka girma kai a bayan kasa kawai shine ba wai ba dalilai bane wajahadu biha wastaqanata anfusuhum zulman wa ulwa Allah ya sauke Allah ta'ala yake cewa an aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahada minhum faƙar ja'akun bayyanatun min rabbikum Allah ta'ala yake cewa faƙar ja'akun bayyanatun haƙiƙa dalilai gamsassu sun zo muku min rabbikum daga wurin ubangijinku ba daga wurin wani ba wa hudan kuma shiriya tsabtatacciya ta zo muku wa rahma da kuma rahama abubuwa nawa kenan bayyanatun gamsasshen dalili gamsasshiyar hujja ta zo muku daga wurin ubangijinku shiriya ingantacciya rahama ta zo muku abin da ya rage ku shine ku karba Allah yake cewa faman azlamu babu wanda yake yafi girman zalunci a duniyar makaryata mimman kazzaba bi ayatillah kamar wanda ya karyata ayoyin Allah ta'ala wa sadafa anha kuma ya kange wasu gabarin isa ayoyin Allah ta'ala din wannan shi yafi kowa barna shine tintirin makaryata mimman kazzaba bi ayatillah ga wanda ya karyata ayoyin Allah aka karanta mai ayoyin Allah ta'ala ya karyata su wa sadafa anha kuma ya kauda kai ga barin su malaman tafsiri kaga fasara ta noke kenan ta biyu ko dai ya zama wa sadafa anha ya kauda kai daga barin su ko kuma ya zama wa sadafa anha ya kange wani daga barin su sai malamai suke cewa ya kange wani daga barin waɗannan ayoyin ma'ana ta fitowa saboda duk wanda ya karanta ayoyin alkur'ani ya kawo da kai ga gare su sai ya zamana aya tana dauke da cewar faman azlamu man kazzaba bi ayati Allah wannan shine wanda shi karan shi ya karanta ayoyin Allah ta'ala din wa sadafa anha kuma ya kange wasu ya hana su su baro yayi laifi no kenan biyu shine Allah ta'ala ya ambata cikin suratul nahl allazina kafaru wa kazzabu abunna allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaba fawqa azabi bima kanu yufsidun allazina kafaru su ne waɗanda suka kafarta wa saddu an sabilillah kuma suka hana wasu su isa ga addinin Allah ga wannan laifi nawa kenan biyu Allah ta'ala ya ce zidnahum azaban fawqa al'azabi za mu ƙara musu azaba kan azaba azaba ta kafirci azaba ta hana wasu kun gano wannan da ke ko saboda ka mutum ya hatara sosai da sosai mutumin da i kafirci zanzarotan kafirci bai hana kowa ƴaƴan shi bai hana kowa yayi addini ba kaga wannan za mu yi azaba shi ta mai kenan kafirci zalla amma mutumin da ya kafirci kuma ya hana mutane su fahimci addinin Allah su zo ga addinin Allah ta'ala wannan za mu yi azaba ta kafirci da kuma azaba ta kange wasu haka kuma duk mutumin da ya kago bidiya ya jefa cikin addini inda zai yi bidiya shi ya daga shi ya je ikaye shi kaga wannan dama dama kibiya ido ko in ji bahaushe idan aka hada shi da wanda yake bidiyar kuma yake hana mutane su fahimci sunna kuma yace wannan da kyau Allah ya sauke shine uh, Allah ta'ala ke cewa sanajzil ladina yasdifuna an ayatina da sannu za sakayya ga waɗanda suke kau da kai ga barin ayoyinmu za mu sa ka musu me su al'azab mummunar azaba duk waɗanda suke kange mutane su hana su isowa zuwa ga ayoyinmu Allah ta'ala yake ce za a musu sakamako su al'azab mummunan sakamako za a sa ka musu da shi bima kanu yasdifun ta sanadiyar abin da suka kasance suna yi na kange mutane su fahimci addinin Allah Allah ya tsare mu هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ۖ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Allah ta'ala ya ce hal yanzuruna ba abin da suke saurare tunda an karanta musu ayoyin alkur'ani sun ƙiji an karanta musu ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi musu bayani na waɗannan ayoyi ɗin ba su ji ba saboda daga waɗannan kafiran fa hal yanzuruna ba abin da suke saurare domin yanzurun fili mawdi din shi shine nazara yanzuru ya zama in yana cikin al'asma abin nan al'af'alul khamsa sai zama yanzuru na kenan ko suka ce yanzurun nazara yanzur yana da ma'ana intazara ya saurara abin da zai nuna maka haka shine karshen ayar Allah ta'ala ya ce qul intazuru bai ce qul unzuru ba kun gane wannan ma'ana ana samun intazara nazara ya dauki ma'anar intazara Allah ta'ala ya ce hal yanzurun ba abin da suke sauraro illa ɗayan abubuwa guda uku da za a ambata abu na farko illa an ya humul mala'ikatu ba abin da suke sauraro sai zuwan mala'iku domin su karɓi rayukansu mana yanzu mutuwa na suke jira mala'iku su zo su karɓi rayukansu au ya ciya rabbuka ko ubangijinka ya zo domin yin sakamako au ya ba abu ayati rabbik ko kuma wani sashi na ayoyin ka su zo musu abubuwa nawa kenan uku ɗayan abubuwa uku nan kawai sai suke sauraro duk mutumin da aka karanta mashi gaskiya ake mai bayaninta ya ki yadda da ita to ba abin da ya rage mashi sai sauraron ɗayan abubuwa guda uku nan abu na farko dai zuwan mala'iku domin karɓar rayukansu Allah ta'ala ya ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu ba abin da suke sauraro sai zuwan mala'iku kawai don su muka karɓi rayukansu ya nuna mala'iku kenan suke karɓar rayuka ba mala'ika ɗaya ba kenan a wannan ayar eh haka Allah ta'ala yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul mautu tawaffatu rusuluna wa hum la yafarritun thumma ruddu ila Allah mawlahumul haqq na Allah ta'ala ya nuna cewa mala'iku ne suke zuwa karɓar rayuka hakan nan kuma ya faɗa wani wuri kuma cewar mala'ika ne yake zuwa karɓar rai Allah ta'ala yake cewa qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum qul yatawaffakum malakul maut mala'ikan mutuwa me sunan shi eh eh shi ne mala'ikan mutuwa kuma ko akwai wani suna da aka ce da shi ba shi kenan ba haka Allah ya ce da shi kulle ta wafakun malakul mauti kuma kai ma mala'ikan mutuwa ka ce kuma akwai wani suna da aka kara mushi ana bakar mai zaka ce wane ne a to yanzu a bakin ka muka ji eh Allah ta'ala yana cewa Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha mun dai maganganu sosai a baya to wannan ba ayoyin guda uku ba wani cin karo tsakanin su da Allah ta'ala ya ce hal yanzuruna illa an ta'tihumul mala'ika mala'iku ne suke zuwa daukar riba mala'ika ɗaya bane shi malakul mauti ne shugabansu a tafiya na mala'iku da suke zuwa ɗaukar rai kun bayyanci wannan da kyau ko idan mala'ikun suka matso rai din sai da ran ya zo maƙogoro iza balagatul hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun sai da ran ya zo makoshi sai mala'ikan mutuwa ya karɓe shi an ce mala'iku suke ɗaukar rai ta kasance su ne mataimaka an ce mala'ikan mutuwa shi ke ɗaukar rai kasancewa shi zai ɗauka na gaba ɗaya lokaci guda an ce Allah ta'ala shi ke ɗaukar rai saboda da umarnin shi ne abin yake kasancewa Allah ta'ala ke cewa furuna illa an humul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka ko ubangijin ya zo ma'ana ubangiji zai zo rana tashi alkiyama kenan wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ja'a kuma ubangijinka zai zo wal malaku safan safan mala'iku sahu sahu ku gano wannan da ke ku ubangiji Allah ta'ala zai zo ranar alkiyama hal yanzuruna illa an illa an ta'tihumul malaikatu ba wannan ba ta suratul baqara hal yanzuruna illa an ya'tihumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal malaikatu wa qudiya al-amru wa ila Allah turja'u al-umur Allah ta'ala yake cewa hal yanzurun ba abin da suke sauraro illa hal yanzuruna illa an Allah ba abin da suke sauraro sai ubangiji Allah ta'ala ya zo musu fi zulalin al ghamam a cikin wani girgi a cikin wani girgiji hal yanzuruna illa an Allah fi zulalin al ghamam wal mala'ikatu da kuma mala'iku wa qudiya al-amru an riga an zarta da al'amari yawma shine yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzilal mala'ikatu tanzila za a sassaukar da mala'iku sassaukawa duk kaga wani ya nuna mana dai mala'iku suna sama ne matattaran mala'iku shine sama Allah ta'ala zai zo ranar tashin alkiyama domin ya yanke ya ya yi sakamako dan aljanna ya huce aljanna dan wuta ya huce ya huce Allah ta'ala wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ƙasa za ta ɗauki haske da hasken ubangijinka da hasken ubangijinta shine wani ita ce tsantsara ƙira ta alu suna cewar ubangiji Allah ta'ala zai zo duk waɗannan ayoyi sun tabbatar da maci Allah ta'ala zai zo waja a rabbuka ubangijinka zai zo sai ga suna ce a'a ai waja din ai amru rabbika lisa suke malamai a fannin balaga musamman waɗanda suka rubuta al balagatul wadiha a babu al sai suke kawo abun nan wajen al sun kawo wannan ayar wa ja'a rabbuka wal malaku safa safa wajen wa ja'a rabbuka sai suka ce ai wa a din ai wa ja'a amru rabbika wai an yi majaz ne bi abin nan ijaz ne bil hazfi ai al'amarin ubangijin ka zai zo wasu ba su yadda cewar Allah ta'ala ne zai zo ba in ka ce Allah ta'ala ne zai zo to ai ka kamanta Allah ta'ala da halittarsa sai suka kore wannan kuma shi Allah ta'ala ya faɗa ya ce zai zo to yanzu magana ka za a ji ko magana shi eh ta za a ji ta Allah kuma idan cewar zuwa kamanta Allah ta'ala ne da halitta shi to ita kuma bishiya fa tana tafiya ne in ka ce a'a ba zai zo ba to ka gama yi da bishiya kenan domin ita a tsaye take cik ka gama ta shi da gini kun gane wannan da kyau ko shine tsantsar aqida ta ahlus sunna kenan mutum abinda Allah ta'ala ya tabbatar wa kanshi ka tabbatar mashi kawai babu kari babu ragi. shi kenan sai ka huta amma mun dai duk wani kwane-kwane da zaka shiga to Allah ta'ala ya kiyaye babu wata kwana da mutum zai shiga ta biyu da zai shiga ta fi ta farko muni aw ya ce ba'adu ayati rabbik ko kuma wani sashi na ayoyin ubangijin kai iso ɗayan abubuwa guda uku nan suke jira wannan akwai razanarwa sosai da sosai Allah ta'ala yake cewa yawma ya ce ba'adu ayati rabbika a ranar da wani sashi na ayoyin ubangijin ka zai zo a wannan ranar fa la yanfa'u nafsan imanuha babu wata rai da imaninta zai mata amfani imana eh lam takun amanat min qablu wacce ike da bata kasance ta yi imani ba duk wata rai da bata yi imani ba sai a lokacin da wani sashe na ayoyin ubangiji ya zo sannan ya yi imani to a lokacin imani ba zai mai amfani ba Allah shi kiyaye au kasabat fi imaniha khaira ko kuma tana da imani amma bata aikata komai na alheri ba sai lokacin da wannan masifa ta zo wannan sashi na ayoyin ubangiji ya zo sannan kuma zai zai aikata aikin kwarai ba zai mai amfani ba mun bayanci sakon ayar Allah ta'ala yake cewa a lokacin da sashi na ayoyinsa wata aya daga cikin ayoyin ubangiji za ta bayyana to ta sanadiyar bayyanar wannan ayar sai wanda bai imani ba ya ce to kan ya tuba ya yi imani a wannan lokacin imanin ba zai mai amfani ba an gano wannan abu na biyu mutumin da yake yana da imani amma dan tayi marisa ne ta sha kafsu bai aikin kwarai sai a lokacin da zai ce to yanzu ya tuba ya dawo hanyar daidai tuban nashi ba zai mai amfani ba Allah ya sauke mu ya nuna lokacin da mutum idan mutum yana kyakkyawa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hayaniyar ba kasafe za ta same shi ba kun gane wannan da kyau yanzu mun samu lokuta nawa kenan da imani baya amfani eh da wanne da wanne uhum uhum mutuwa ta zo mashi lokacin da mutum bai imani ba sai da mutuwa ta zo mashi wallahi sati taubatu lillazina ya'maluna su'a وليست توبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار wannan tuba bai masu amfani bai tuba ba sai da ran ya zo makoshi sai da ya san yanzu kan babu wata mafar babu wata maguda babu inda zai gudu sai ya ce to ya tuba a wannan lokacin imanin ba zai mai ba abin da zai mai wannan tuban da i wannan abin da zai Allah ta'ala ya sauwake daga mutum ya maza ya tuba tun kafin rai ya zo makoshi lokaci na biyu shine mutum da ranshi da lafiyar shi lokacin da ayoyi za su bayyana hadisi ya tabbata a sahih bukhari kitabu tafsir hadisin abu huraira daidai wannan ayar manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gada yake cewa shine hudowar rana daga inda ta faɗi rana tana faduwa a yamma sai ta fito a gabas kawai sai a waye gari a inda ta faɗi ɗin nan ta nan ta fito to shi ke nan fa sai ka ji mutum ya ce ya tuba a ayi tuban ba zai amfani ba ko ya ce ya musulunta musuluncin ba zai mai amfani ba a yanzu ne mutum yake da raran lokaci kun gane wannan ko ma'ana yanzu kofa tuba a buɗe take mutum ya tuba ubangiji Allah ta'ala ya karɓi tuban shi ya Allah ta'ala ka karɓi tuban mu Allah ta'ala ka yafe mana Allah ta'ala ke cewa qulin tazuru ka ce da su su saurara su saurari me kenan ɗayan waɗannan abubuwa inna muntazurun lalle mu waɗanda muke sauraron su ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutumin da Allah ta'ala ya ce yana sauraron shi ya kake ganin zai kasance ya karshe shi zai kasance ya lahirarsa za ta kasance Allah shi kiyaye mu na'am إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ثم ينبئهم allah yake cewa الله يكي na إن الذين lalle dukkan waɗanda suke ma addininsu a yaga wa kanu shi'an sai kasance ƙungiya ƙungiya lasta minhu fi shay kai kan ba ka ɗaya daga cikinsu ba ka kowanne ba kai ba su ba su ba kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta'ala ya ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu su babu su babu manzan Allah kowa ta farke shi daban suwaye su ne waɗanda suka yi ma'addininsu a yaga kowa ya kama nan kowa ya kama nan suka keta addinin Allah ya tsare mu da su wa kanu shi'an sai suka zama jama'a jama'a shine shi'an domin shi shi'an jam'i ne na shi'a idan aka ce shi'a shine tawaga gungu na mutane suna kan daidai ko ba sa kan daidai ku gano wanda da kyau ko Allah ta'ala ya ce da annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam shi yana cikin jama'ar annabi Nuh alaihi salatu wasalam ya ce wa yanna min shi'atihi la Ibrahim ai yana ga cikin jama'ar annabi Nuh alaihi salatu wasalam annabi ibrahim ma'ana annabi Ibrahim yana cikin kan tauhidi kenan kun gano wannan da ke ko da wannan ne fa humai jahilai suke kafa hujjawa ku shi a Qur'ani to su ba addinin annabi ibrahim ne sun ma auhayna ilayka an tabi millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin tunda annabi ibrahim ba dai shi'a bane su yi addinin annabi ibrahim ne su ma yasa zama suna cikin shi'ar wa inna min shi'ati la ibrahim kun gane wannan annabi ibrahim yana cikin kai masu bin annabi nuh alaihi salatu wassalam suka zama shi'an kungiya kungiya Allah ta'ala ya ce lasta minhum fi shay babu kai babu su babu su babu kai haka larabawa suke cewa haka Allah ta'ala yake cewa wala abuna munibina ilaihi wattaqu wala takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a na ilaihi ku zama masu mai da al'amuran ku ga Allah ta'ala wala tafarra abun nan na ilaihi wattaqu ku ji tsoron Allah ta'ala na ilaihi wattaquhu wala takunu minal mushrikin kada ku kasance daga cikin mushrikai suwaye minal ladina farraqu dinahum daga cikin wanda suke ma addinin su a yaga suka ta addinin suke ma addinin a sha ruwan tsuntsaye kowa ya ɗibi nashi Allah ta'ala ya sauwaki a daidai na malam ya kawo hadisi na ruwayar al-Imam Tirmidhi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata ya ce ala ku saurara inna man qablakum lalle waɗanda suka zo kafin ku min ahalil kitabi daga cikin ahalul kitabu wa kenan yahudu da nasara iftaraku ala sintaini wa saba'ina milla sun karkasu kashi kashi kashi ƙungiya ƙungiya saba'in da biyu wa inna hazihil ummata kuma lalle wannan al'ummar in zuwa kenan an sallam ya ce wa anna hazihil ummata wannan al'ummar wata al'umma kenan ummatu da'awa ko ummatul ijaba al'ummar da ta amsa kiran manzan Allah din ummatul ijaba ummatu da'awa ai su ne kafirai na abin nan Allah ta lake ba yake Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare yake cewa wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 wannan al'umma za ta karkasu kashi 73 su yahudawa kashe nawa suka kasu saba'in da biyu nasara nawa a yahudawa saba'in da ɗaya nasara saba'in da biyu wannan al'ummar anan sulmaici za ta kaso kashi saba'in da uku haka manzon sallam ba da labari wa huwa sadiqul masduku shine as-sadiqu kuma al-masduku allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa dhu fastawa wa huwa bil ufuq al a'la kun gano wannan maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi ya ce za su za su kasu kashi 73 sintani wa 70 fil nar 72 duk yan wuta ne aka na sallama ya ba su ticket duk yan wuta ne wa wahidatun fil janna ɗaya ita ce 'yar aljanna to wace ce eh ai kaga balle ga na ce ko dariƙa balle ka ji ko in ce dariƙa ka dariƙa ta ka ji ba taka ba ko ka ce taka in ji ba tawo ba ai shine ma ya Allah ya ce wahiyar jama'a ita ce jama'a ya sake kawo hadisa abdullahi bin amr bin as ba na so in ce komai ne fa akan haka na gara a ce na ce wani abu isa nake koro mana hadisai maki ala tira da aminci Allah su tabbata gare ce inna bani isra'ila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina milla banu isra'ilawa sun kasu kashi saba'in da biyu wa sataftariqu ummati ala salasi wa sab'ina milla al'umma ta za su kasu kashi saba'in da uku kullu hafin nari kaf ɗinsu in wuta ne illa sai kwaya ɗaya tallin illa millatan wahida sai kwaya ɗaya qalu sai sahabban ma'aikin Allah suka ce wa man hiya ya rasulullah ya ma'aikin Allah wacce ce wannan ɗaya din ba su da fahimtar ba su da bukatar su san saba'in da nawa da biyu yan wuta ne ina ke na sanin su ɗayan ya kamata ka sani da ita ce ka'idar wacce ba wannan ɗayan ba su ne yan wuta ɗin kawai qal sai manzo Allah ya ce man kana duk wanda ya kasance ala ma ana alaihi wa ashabi akan abin da ni da sahabbai na muke akai a kharajahu tirmizi wani hadisi tirmizi ne irwaito shi ba bukar mamur gobe ne balle a ce dan izana ne eh imamu tirmizi ne irwaito shi saboda haka kowa iwa kan hisabi kawai in ba haka mutum ya san yana rike da tikitin yan wuta tun a duniya billahi la ilaha illa mutum ya hatara kul a hirɗinka kai abinda manzan Allah ya ce a yi kawai in mutum yana so a yi nashi ya yi halitta iri ya halicci al'ummarsa sai ya ɗora musu abin da za a ɗora musu kai halitta Allah ne kun gano wannan kai halitta Allah ne saboda ka abin Allah ya ce ka yi shi za ka yi annabin da aka turo maka shine manzo Allah sallam abin da ya zo ta hanyar shi za ka yi in mutum yana so a yi nashi ya je halittarsa sai su yi nashi wannan shine kawai in ba ga mutum ina daɗa maimaita mutum zai riƙe lasisin wuta tun daga duniya yana da boarding pass yana zuwa kawai sai shiga Allah shi kiyaye malamai karatu shi ke yaye jahilci lokacin da ranar alkiyama za a yaye wa mutum yanar da ke idansa shafna an ka ghita aka fa basu al yau mahabi Allah ta'ala ce za mu yaye mun yaye maka shamakin da ke idanka yau ganin ka yana da hasken gaske za ga abubuwa da yawa saboda ka wallahi mutum ya hatara kun gano wannan da kyau ko ƙungiya ƙungiya kar ku manta idan aka ce in ka lissafa su yanzu suna sun kai saba'in ko ba su kai ba eh sun kai saba'in da uku ko ba su kai ba sun wuce to wannan za ka lissafa ne hadarar rassan ai ba da ake lissafawa ba tushen ake lissafawa sunna kun gane a turuku ɗariƙu kenan a shi'a shi'awa kenan to haka za ka shiga in ka shiga ɗariƙa daman kanu tsara'ika ƙidada kun gane ko akwai tijjaniya akwai ƙadiriya akwai na kashabandiya akwai shaziliya ta mai iziya kyakkyawan zatona akwai rufa'iya ta mai ishmawi a rufa'i haka ya faɗa kowanne shi ya faɗa a littafinsa kun gane wannan da ke ko akwai a shaira ta wa ibn ashir ya ce fi lagadi alash'ari wa fi maliki wa fi junaidi a saliki ya ce a ɗarika shi junaidi ya yake yi kun gane haka nan in ka shiga shi'a akwai al'imamiyya alisana a shari'a akwai arrafiba akwai azzaidiyya ga su nan dai ƙungiyoyi ne filla filla Allah ta'ala ya ce lasta binu fi shai inna ila ilallah in za faɗi gaskiya a faɗa mutane gaskiya tun kafin ranar alkiyama su ce me isa ba ku gaya mana gaskiya ba kun gane wannan da kyau ko baka da wuta baka da aljanna abin da yake naka ka faɗi abin da yake shine ka san haƙiƙanin gaskiya kawai ba don cin mutuncin wani ko na aibanta wani ba ba abin da ke gabanka akan wani an ba ga ranar alkiyama sai a tara ku cikin mai wai zan nufusu zuwijat sai a tattara ku cikin su amma ka yi kokari ka karantar da iya abin da ka san shine sako na Allah ta'ala da ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai naka shi zan ce komai ba sai na karanto hadisai da suke imamu turmuzi ya roto malam ya kawo su ana an gano wannan da kyau ko in ko ba haka ba mutane da yawa za su yi maka ma dindimu ma dindimi ka san ma dindimi irin wasan da yara suke yi sai a sa ma zani a ido a rufe ki sai a dinga janka ana ma dindimu ma dindimi ana a sake shi tun bulu ya bari a kawo wallahi in ba haka ba malamai wasu da suka nada kansu matsayin malamai ko ma dai kawai mutum zai kirkiro ibada yayi waye waye waye tafi dan alkiyama mutum zai zo su tattauna magana wa qala alladhina sutifu lil ladina nastakbaru kaza kaza Allah ta'ala ya ce ma yubaddalu al qawlu ladayya ba a bai da magana a gabana ba a mai da magana ina kawai ai watsi da su cikin jahannama wanda shine gatan duk wani mutumin da ke son ka shi zai maka kun gane wannan shine gatan mutum da zai maka in ya so a nan za ka gane kima sai ka so shi ko ka ke shi amma mutum ya ce maka ba za ka gane addinin nan ba sai ta hanyar shi kadai ha ba mana shi asuwa dan wake a nikon mala ya ce ba za ka gane addini ba kwata-kwata sai ta kai sai ta hanyar shi addinin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam addinin da aka turo addini na Allah da ya turo a sallallahu yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sana a ce akwai wani abu kuma kana musulmi wai ba naka bane sai an baka mala kuma a ce wannan addini ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane su san me suke yi mana Allah ta'ala ya ce inna ma amruhum ila Allah lalle al'amarin su yana ga Allah ta'ala kuma yunabbihum sannan Allah ta'ala zai ba su labari filla filla bima kanu ya fa'alun da ɗimbin abubuwan da suka kasance suna yi amma dai a nan sallar babu shi babu su nam بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون كركم أنت wannan zai daɗa fito muku da al'amura fili ku fahimci cewar waɗannan ƙungiyoyi addinai ne masu zaman kansu kowace ba tana da nata shika-shikan addinin tana da littafanta tana da tsare-tsarenta haka ne ko ba haka ba ne kaiwa kanka hisabi fa ita wannan shika-shikanta guda uku ne in an shiga ba a fita ba a saba ma iyaye ba a shan taba su ne shika-shikanta kuma ya ci wannan da kyau ko haka ita kuma wannan ga dubi shi an ci su masana da shika-shikansu kowanne haka kuma da littafansu da suke karantarwa ka gane wannan da kyau ko ka ji suna wasu su ce abin da suke akai ya fi ƙur'ani akai me za ka rikici da su addinin su haka in nuna musu ka gane wannan da kyau ko kamar yadda kirista yake jin cewa bible ɗin shi ya fi littafin da za ka zo kana rikici da shi ba wannan shubahar za ka shubu yaye mai wannan shubahar ne tukunna ya fahimci addini saboda dan ya zo yana cewa akwai wani abu da ya fi ƙur'ani haka addinin shi yake haka ya gani a cikin littafin addinin shi kun gano wannan haka shi dan shi'a da yake ganin qur'ani ba cikakke haka addinin shi ya nuna mishi kirista yana ganin qur'ani cikakken addini ne da yahudi yana ganin qur'ani cikakken addini ne to haka shi ma dan shi'a haka shi an ci addini na shi an ci haka suke a ciki Allah ta'ala ya sauwaki in ba haka ba kowa ya fito da littafan kungiyar shi ya karanta shine shine abin da zai zama raba gaddama kun gano wannan da ke ko shi ne babban abin da zai zama raba gaddama duk wani wanda yake jin shi akan daidai yake ya fito da littafan da yake na ɗariƙancinsu ko na ƙungiyarsu ko na waye nasu su tasa a gaba su karantar a dinga sa kasa ɗin ana sayarwa a kasuwa mala wakar bai karantar da tafsirin da ya rubuta ba in an yi challenge nashi ba an yi challenge nashi tun yana raye ba to ya za mutum ya zo da ran shi ya rubuta littafi ya ɓoye a cewa sai ya mutu za a fito da shi wannan shi ne ya tafi ya bayar da ƙura haka ne ko ba ka ba ne a tonon ƙura tun yana da rai ya kare kanshi da kanshi haka ne ko ba ka ba ne bai karanta da sahih bukhari ba to me yasa shi bai karanta da sahih bukhari ba sai a share wani tsuntsaye ake yi wa hadal attaju jami'u usul <laughs> ana ce maka ga asahul kutubul musannafa kana ta musu a sharuwa tsuntsaye kowa ya fito da littafin su ya karanta wannan kuma wannan shine abin da zai wayar da kan al'umma a Najeriya tunda ko a kowannen damar yan shiya su ɗebo littafai na shi'anci su karantar mutanen gari kuma kowa ya ji sai yi wa kan shi hukunci wa kan hisabi ko ba haka bane to amma in gane sai ba za a sayan maka ba eh to ya nuna mai kenan a ciki an ga ana ɓoye abu kai na Allah ta'ala ce man ja'a bil hasanati duk wanda yake kyakkyawan aiki falo ashur amsaliha yana da gomayyanta duk wanda yayi alhasana guda daya yana da ashur amsalha yana da ire-irenta guda nawa guda goma maki ala tsira da amincin Allah su tabbata gare ya ce man sama ramadana imanan wa abinda man sama ramadana thumma atba'ahu sitta min shawwal abinda ah, kaman kasiyami dahar au kama qal duk wanda ya azumi wata ramalana sannan kuma ya bi wannan azumi da shida a cikin shawwal kaman yayi azumin shekara guda ne saboda wata daya Allah ta'ala ce man ja bi hasanati falu ashur amsalha yana matsayin wata nawa kenan kun yi shiru ko ba ku yi lissafi ba ne goma shida da yi a cikin shawal fa kwana sittin kwana sittin ɗin nan su ne wata biyu kun gano wannan shine azumin shekara guda shine ashiru amsaliha wannan shine mafi karanci a baka goma in na fi sabilillahi ne abin nan na fi kwana amwalan fi sabilillahi kama sali habbatin an bada sab'a sanabin fi kulli mai mi'atu habba wallahu ifu liman sha Allah wasin alim wa man ja bi ati duk wanda yi mummunan aiki fala yujza ba za a sakan kame da komai ba illa mislaha sai irin ta kada adalci da Allah ta'ala wa hum la yuzlamun su bai ba za a zalunce su ba mutum ba zai yi ba ba zai kyakkyawa ba a rage mishi ba kuma za a kara mai a mummunan da yi ba Allah ya sauke na'am قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله تعالى يقول قل يا كوانا النبي كتي إنني لليني دي كان إنا وكنا من ذا الله صلى الله عليه وسلم هداني ربي ubangiji Allah ta'ala ya shiryar da ni ubangiji na ya shiryar da ni ya ɗora ni ya tarbiyyantar da ni ila siratun mustaqim kan tafarki wanda yake madaidaici ne dinan wannan tafarkin fa shine addini ne tsari ne qayyiman miƙaƙƙe har zuwa gidan aljanna watakila ka ce to menene shi millata ibrahim hanifa shine addini na annabi ibrahim hanif wanda ya kauce ma dukkan barna dukkan shirka ya koma ga tsantsar tauhidi wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim da ɗaya bai kasance daga cikin mushrikai ba nan قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله تعالى يتي قل ياكي وانا النبي مدرجة كتي قل تنوكينا قل تنوكينا آه أقبع دي أي منكوزة كمال سورة ني تعرف عند دي كينا قل ياكي وانا النبي كتي إن صلاتي lalle dukkanin sallolina domin sala mufarad ce ake idafata zuwa ga ma'arifa wa mithluhu al-mufrad idh yudafu fa fa rita rushida ma yudafu inna salati lalle dukkanin sallolina wa nusuki da dukkanin yanke yanke na kun gane wannan da ke domin an nusuku yana zuwa da ma'anar aikin haji ayyuka na haji fa idza qadaytum manasikakum wa likulli ummatin ja'alna mansakan ko mansikan Kuma na nakisu amma abin da ya sai malamai suke hada wannan su ce shine sallah fadan Allah ta'ala da yace fa salli li rabbika wanhar kaga ta ma hada sallah da yanka hisa suka hada sallah da yanka ana wal inna salati ka ce lalle dukkanin salloli na wa nusuki da dukkanin yanke yanke na wa mahyai da dukkanin abin da ne a rayuwata nawa kenan uku wa mamati da ma abin da na ce na wasiya a yi bayan rasuwata kaɗin su lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin halittu kaf la sharika lahu ba shi da abokin tarayya kaji ta farki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in dai kana masoyin manzo Allah sallallahu haka za ka kasance la sharika la ba shi da abokin tarayya shi manzo Allah sallallahu da haka yace kaf dan ayyukansa kaga yace wa mahyayi dan abubuwan ba su lissafinta ba da yace as-salat sai yace an-nusuk sai ya ce da duk abin da iya a rayuwar shi da ma abin da ya ce a yi bayan ya mutu lillahi rabbil alamin na Allah ne kadai ubangijin halittu la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa bi zalika da wannan ne fa aka umarce ni wa bi zalika umirtu da wannan aka umarce ni in kasance wa ana awwalul muslimina ni ne farkon masu miƙa wuya wani ya nuna manzo Allah shine farkon halitta kenan eh manzo ba shine farkon halitta ba to kuma gashi ya ce wa ana awwalul muslimina eh a cikin al'ummarsa domin abin da zai nuna maka wannan shine faɗin annabi Musa alaihi salatu wasalam a cikin surat da zamu shiga abin nan falan ma ta jalla rabbuhu aljawali ja'alahu daka wa khar Musa sai ga falan ma fa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin annabi Musa ya ce wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon mu'minai kun gano wannan da kyau ko saboda haka waye farkon halitta ko kuma menene farkon halitta akwai bambanci a tambayar ko babu me bambanci waye farkon halitta menene farkon halitta mun ce menene farkon halitta yana da gazgatuwa ga mai kenan duk halittun Allah ta'ala kaɗinsu menene farko in kuma mun ce wane ne farkon halitta a halittun mutane waye farko to wacce tambaya za mu fara amsawa bari a lissafa a fara amsa ta farko menene farkon halitta eh awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam ko kuma awwalu ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam farkon abin da Allah ta'ala ya fara halitta shine alƙalami kun fahimci wannan da ke ko ko kuma ya zama shine al-arsh don maganganu ne guda biyu ko dai al'arshi ko alƙalami kun gano wannan da kyau ko to mu waye farkon halitta a cikin mutane kenan annabi adam saboda ko ce annabi adam hmm? ai ba wai a cewa na ba mai dalili wasu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun basharan wa idh qala rabbuka lil malaikati basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi faq'u lahu sajidin fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un shine wa annabi adam kun gane wannan da kyau ko saboda ka cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon halitta wannan ƙarya ce tsagwaranta dattilin jahilci wanda yake ya kusa ya taɓo a ananan sama giragizai in ba haka wa bayyana wa bayyana kuma kitabullahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba da maulan ka ake ba da tarihi ba a zauna ai ta tarihi ai lokacin yayi annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi malaika jibrilu malaika jibrilu ya ce mai da shi da shi waye farkon halitta sai ya ce ai shine ya ce ai malaika sai malaika annabi sallallahu ya tambayi malaika jibrilu wai da ka tashi kaga wani tauraro a yamma ya ce ya ganshi ka ganshi a gabas ka ganshi wai shine shekara dubu yana wa Allah sujjada shekara to su yanzu Allah suke wa jara Allah suke wa jara wa suke wa jara ba ku ga wanda suke wa sujada bane kun gani ko gani ba eh ko mu ga wanda suke wa jira ba saboda nan duk ƙarya ne malamai da ilimi ake kafa dalili ba wai kawai a zauna a ta ba da tarihi ba wa an ba ulama'i waye waye waye waye waye wa min nuri khalaqa Allahu kulli shay duk ƙarya ne waɗannan abubuwa din saka karanta shi daga farko har karshe babu rawahu kaza babu rawahu bukhari wa la rawahu muslim wa la kaza wa la kaza duk ƙarerayi ne ma anzalallahu biya min sultan na'am قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله تعالى يقول قل يا كوانا النبي كتي تنو كنا أغير الله ينزون الله أبغي ربا zanne ma a matsayin abin bauta kun gane maganar a Allah sun zo sun ce da annabi sallallahu ta'ala wasallam ne abota ma su wani lokaci shi ma a tare abota ma shi wani lokaci a Allah ka ce da su yanzu wani Allah abu rabban zan nema a matsayin abin bauta wa huwa rabbu kulli shai alhali Allah shine mahalicin komai wala taksibu kullu nafsin babu wata rai da za ta aikata kowanne abu illa alaiha face sakamakon wannan abin yana kanta kar ka taba jin cewar in kai wani zai dauke maka Allah ka yaudare kanka ko ya yaudare ka wai ka je kai ta shi ya dauke maka a'a ba zai yi ba wala taziru waziratu zira ukhra wala taziru waziratu zira ukhra rai ba ta daukan laifin wata rai ka fahimci wannan ko babu wani wanda zai dauki laifin wani to amma kuma gashi Allah ta'ala ya amma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ko da yake mun yi magana ranar litinin ta gabata a muwadda abin na umdatul ahkam cewar innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayy mamaci ana mai azaba saboda kukan da ake mishi eh kuma gashi an ce rai ba ta daukar laifin wata rai shi kan ya riga ya mutu ba shi kukan ba eh shi sa malamai suka ce shi ya bada umarni yace in ya mutu a yi ko idan a kabila su ana yi da ya mutu bai hana ba da zai mutu bai yi wasiya in ya mutu bakar ame mai ba gumi da bakinsa to ga wannan lalle hatara, nam thumma ila rabbikum marji'ukum sannan makomaku thumma ila rabbikum sannan zuwa ga ubangijinku marji'ukum makomaku take fayunabbi'ukum ubangiji Allah ta'ala ya baku labari filla filla bima kuntum fi takhtalifun da dukkan abin da kuka kasance kuna sabani akan shi ya baku labari kuma ya saka muku na'am وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما إنك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله تعالى يقول وهو الذي شيني الله تعالى شيني وند جعلكم يسنياكو خلائف الأرض ما سميوا أباين كسا waɗannan su tafi waɗannan su mai gurbinsu saboda ka duk kujerar da kake a kai ba kai ne farko tun da aka yi duniya a kanta ba tafiya za ka yi wani ya zo ya haita haka ne ko ba haka ba ne to me na ƙaba ba a kai ji da isa a kai menene wani ofis ɗin za a nuna maka waɗanda suka zauna a ofis ɗin kafin kai ka shigo kai kasa inda a ce in an zauna ba a dawwama da kai da baka hau ba domin kafin kai wasu da yawa sun hau wa rafa'a ba a ba'dhin darajat Allah ta'ala wa rafa'a ba'dakum ya ɗaga darajar sashin ku akan sashi haka wannan hikima ce ta Allah ta'ala wani Allah ta'ala ya fifita shi ne da dukiya wani kuma Allah ta'ala ya fifita shi ne da matsayi ka gane wannan da kyau ko yana da matsayi wanda za ka gan shi a sati abin a sati sai ka yi sati guda sati biyu sati uku kafin ka gan shi wani sai ce maka zo mu tafi sai ka je ka gan shi a wannan daren haka ne ko ba haka bane ba shi da ko kwabo shi in dai matsayi ne ubangiji Allah ta'ala kuma ba maula yake yi ba kun gano wannan da ke ko ba wai yana neman matsayin ne yau yana wurin waɗannan yana muridanci nan yana zuwa yana maula nan yana zuwa yana Allah ya baku musamu nan yana zuwa yana don Allah ya taimaka ba a'a shi wannan ɗaukaka ce ubangiji Allah ta'ala ya bashi duk wani abu da yi da su ake yi ba kuma zuwa yake yake nema ba an gano wannan wani kuma Allah ta'ala ya ya fifita shi ne da ƙarfi in dai ana buƙatar ƙarfi zai ci to ga muna an gano wannan da ke ko wani kuma ubangiji Allah ta'ala ya ya fifita shi ne da ilimi in dai fatawa ce to daga na har zuwa ku yake je ba shi ba haka ubangiji Allah ta'ala ya fifita al'umma ya ɗauga wani akan wani ka gano wanda ke ko wannan sai ya nuna maka al'umma sai ta haɗu duka ne take zama al'umma eh kun gano wannan saboda dan Allah ta'ala ya baka ilimi ba shi ke nuna cewar kafi kowa ba haka ne ko ba haka bane haka dan Allah ta'ala ya baka dukiya ba shi ke nuna cewar kafi kowa ba kamar yadda Allah ta'ala ya fifita ka a wannan bangaren sai kuma ga ya fifita wani a kanka a wancan bangaren kowa sai ya wadatu kowa ya gode ma Allah ta'ala akan abin da Allah ta'ala ya ɗauka shi za ga akwai falalar da Allah ta'ala ya maka ya yi wannan abubuwa ne fa baluwa ku fi ku domin ya baku cikin ya jarraba ku cikin duk abin da ya baku jarrabawa ce matsayin da aka baka za ka yi kafafa da shi babu wannan za ka taimaka masu yan daudu sai karuwai kun gano wannan da kyau ilimin da Allah ta'ala ya baka za ka yi amfani da shi ko kuma ba abin da za ka sai jayayya da malamai sai nuna isa a cikin jahilai ka gano wannan da kyau ko <clears throat> dukiyar da Allah ta'ala ya baka za ka zo ka ce inna ma tuwa na ilmin indi ne duk wannan jarabawa ce ubangiji Allah ta'ala yi kada wani ya ji cewar wai shi ya ci jarabawa a cikin waɗannan sai an isa a ranar tashi alkiyama inna rabbakum lalle ubangijinku sari'ul iqabi mai gaggawar iqaba ne mai gaggawar uquba ne wa innahu kuma lalle shi Allah ta'ala la ghafurur rahim kuma mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne kaga abin da muka sha mai ta a targhib wa tarhib Allah ta'ala ya ce mai gaggawar uquba ne kuma laghafurun wallahi mai yawan gafara ne rahim kuma mai yawan kai ne abinda muka yi na daidai a karatutukan mu da karatu wannan sura muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya sa ya karba mana wanda muka kuskure Allah ta'ala shi yafi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da izinin Allah ta'ala ranar asabar ta yaushe